الرحمن malam ya ce al'ashimawi al-rifa'i yake cewa Wamawa Salamin gairi fami abin da ya shiga cikin ciki zuwa ga uwar hanji ba ta baki ba ya shiga ilal halƙi zuwa ga makoshi min al'uzini ta kunni ta kunni aka yi ɗure au an fi ko ta hanci au na hawi zalika ko makamancin wannan walau na bakuran ko da turaren bukur ne turare mai hayaki fa alaihi alqada'u faqat alan yace zai biya azumin nan shi kadai wa mithluhu albalgamu Kamar ma majina ce almumkini tsarhuhu wanda ke yiwa wa mutum ya zubar mutum ya tara majina zai yiwu ya zubar da majinan kawai sai ya shanye ya shi ma wannan zai biya zai biya azumi wal galibu min al madmadati abinda ya kwace ya kwace daga kuskuren baki maza sallam ya ce in ka tashi a lola ka kai mutuka wajen kuskuren baki sai in kana azumi in kana azumi sai ka yi yaya ka yi shi sama sama sama sama sama sama mai da mutum ya ƙi sama sama ya yake yin alolan shi alolan shi bata bambanta ba da azumi da ba azumi dama manzo Allah ya ce a bambanta ya ki bambantawa sai ruwan ya zurare zururururu to ya biya wasu waki haka nan asuwaki asuwakin azumi da ba na azumi ba iri ɗaya ba ne shi ma sai ya yi shi iri ɗaya ya rika zolarewa to shi ma ya biya in ji malam rufa'i mai ashimawi wa kullu ma wasala ilal maida do abin da ya shiga zuwa ga uwar hanji walau bil huqnati koda da dure ne ko ɗure na bututu ko ɗure na allura ko wani irin ɗure alma'i'a mai narkewa aka ɗure wani abu wanda zai narke ya ci gaba da harkarsa me hukuncin bai fada ba waka zaman akala ba da shakkihi hakanan wanda ya ci bayan ya yi kokonto filfajir game da alfijir laisa alaihi fi jami'i zalika kullihi ila alqada wannan bai da laifin komi sai dai ya biya an gani? eh da mai allura wanda abin nan hukuna kenan ko? eh ɗure ko ta allura ko ba ta allura ba wala zumuhul ƙaza'u ba ɗora mishi ya biya ba fi galibi min zubabin idan kuda ya kwace mishi saboda al'ada ba saba ganin mutum yana huda da kuda bakin shi kawai ta haɗiya ba zai wuya ka ji kuda ya wuce mu mutum ba tare da cewa ran shi ma ya ɓaci ba doyin ko haka ne shi marin jayi daga kuda an guda ne ya kwace ya wuce to babu komi au gubara ɗariƙin ko hanya au daƙiƙin ko gari kasan mata da sai sun yi sulfe sun daka ko kuma yanzu an ci gaba ana cin karfe masu injina aukailin aukaili gypsy ko awon abin kamfani ko suminti ko wani abu lisanin yi ga mai sana'anta wannan abin na kamfani ila kamfani ne suke tura fulawa ko suke ɗura wani hatsi ko kuma suke ɗura dai wani abu mai tashi to ko da mutum ya sa takunkumi kila ka ji ya kwace mishi ko kuma irin Najeriya ne inda ba dama labor bai da wani kima ka shiga kamfani ka ga labor yana aikin cuta wanda nan kurkusa yana iya yana iya kai zuwa ga lahira ba ruwan kowa in aka ga an tsotsi shi a kamfanin kawai iya kafe da shi dan abin da zai sa a hancin ma ko sa a baki ko sa a kafa ba a damu da shi ba Allah ya sauke to in mutum yana aikin kamfani wanda wani abu mai hayaki ke wani mai kura yake tashi ko suminti ko wani abu gypsum to to babu komi wala fi hukunatin min ihlilin to haka nan dure wanda aka yi shi ta kafan azzakari ihlil shine azzakarin mutum ah azzakarin mutum idan aka ji aka dure ko aka samu allura aka dura mai abinci ko da ma iya ne abincin mai narkewa ne to to ban da shi ban da shi kaga wannan sai dai likitoci wato alakan kafan kafan azzakari a dura abu alakan shi da uwar hanji zai iya shiga to sannan kuma na an kawo ihlili ga azzakari to farjin mace fa zai yi wukila kofan kan azzakarin namiji da kofan farjin mace ba ɗaya bane wajen ɗure a wannan sai an tambayi wanda suka sani wala fi duhuni ja'ifa na san mai na ja'ifa na wanda wata musiba ta same shi shi ma babu komi tunda ai sojiri sojiri za a ce mai hukumi kukumi za a ce mai oho ƙaramin rauni wanda ke fasa ciki ai ko da yana da magani idan misali mutum ya hau mangoro ko ya hau bishiya sai ya faɗo sai ya keta mai ciki sai ya tsaga ai ko da yana da magani za a samu ƙarya nan ka samu ƙwarya a kankari ta a kankari ta ta kankari sosai wannan totuwan cikin a kusa kwashe shi duka ko ma a kwashe shi duka a samu man kaɗe mai kyau a shafa a shafa ya kauri a samu inda ya hujan ta ciki-ciki ba a mai da hanjin ciki kada iska ya shiga sai a liƙe shi sai a samu nan zai sha dai azaba a haɗa fata da fata a ɗinka da ji hada abin amma shi dai ba a cirewa in an sa an sa kenan ya dan samu dai ya manage numfashi ko da fari guda goma yi wani kuma haka sai shekara ma to wannan man duhuni ja'ifa wannan man da ya ratsa ta kaga man zai tana so ai zai zai tana so to wannan man na ja'ifa ba ko wa ya juzu lissa'imi ya halatta ga mai azumi a siwa ya yi asuwaki fi jami'i na hari dukkan yinin shi dukkan yinin shi ya samu ya yi asuwaki walmazmanatu lil'aƙashi ya kuskuren baki dukkan yinin shi musamman in ya ji kishi ya kai kishi kaga kaman ka ce wani sainin ne a bashi dama ya banki ruwa kaga ba bankan ruwan zai ba zai dai ɗin kuskure bakin shi idan rage fureja wal isbahu bil janabati duka ya halatta mutum ya waye gari da janaba bai wankan ba sai bayan su bashi wal hamilu malan yace mace mai ciki idza khafat ala ma fi batniha in ta ji tsoron abin da ke cikin cikinta afarat to ta ci abinci tana dan cikin ta wata daya wata biyu wata uku wata hudu wata bakwai wata tara kowa da irin ta wata mace cikin ta yana karami ta fi shan wuya wata yana matsakaici ta fi shan wuya wata in ya girma ta fi shan wuya kowa dai kowace mace da irin ta dai in ta ga za ta sha wuya abin da ke cikin cikinta to ta ci abinci walam tu'im amma kada ta ciyar da kowa wa ƙila tuɗi in ko suka ce a'a in ta ci ta ciyar walmurdi'u kaga mai shayarwa idan khafat alawal eh? jiha jihani ko walmurdi'u mai shayarwa idan khafat alawal jiha in ta ji tsoron abin haihuwanta waliduha wa abin haihuwanta Allah ya saka da alheri idza khafat ala walidiha in ta ji tsoron abin da take shayarwa bata ci ba balantana ta samu nono walam tajid man tastajiruhu lahu bata samu wanda za ta bashi kwadagon shayarwa na wannan yaron ba aulam yaqbal gairaha ko kuma ta samu amma shi fa an banda nonon mahaifiyar shi baya son wani nono afutarat to ita ma wannan ta ci abinci don ta samu wadataccen ruwan nono ta ba ɗanta wa amat ita ma ta ciyar wa kazalika shekul haramu hakanan dattijo wanda shekaru suka kama shi saboda shi tsufa ciwo ne wanda manzo Allah ya riga ya shela hadisin sai ce ciwo ne kuma ai hakuri da shi bai da magani yutaimu idza aftara to shi ma dai in ya ci abinci to ya ciyar in yi buɗe baki wa misluhu shi ma dai haka yake irin wannan hukuncin ne in yi buɗe baki zai ciyar wane man farrata fi qada'i ramadana wanda ya saka ci biya ramadana ba hatta da khala alaihi ramadanun akharu hawa na ramadanan yazo kamar yanzu mutum ana bin shi bashin wancan ramadanan bai biya ba ga wani ramadanin ya mutu wal it'amu fi hadha kullihi tun daga inda aka ce mai ciki ta ciyar to tun daga can har zuwa nan wal it'amu fi hadha sai ce kullihi ciyarwa anan gabaki daya muddun mudu ake badawa an kulli yawmin wato a kowane yini ya qadihi wanda wannan wanda aka ce ya ci din ya biya kaga kenan wanda ke biya ke. tsohon da baya biya fa kaga shi ba sai ya je to dama ba zai biya ba to sauran fa masu biya to ba ranan da suka ci za su ciyar ba a'a sai ranan da suka biya ranan in an sha ruwa na biya to kuma sai a ciyar shine wahala kullihi muddun an kulli yomin ya ƙabihi sai mu tashi wa yusta habbu lissa'imi kafu lissani haka ne ko wa ta'jilu qada'i ma fi zimmatihi min as-sawmi a eh haka ne ne sai kuma wani wa yusta habbu na ƙarshen sha'ala a sa alama nan ya yi. wani shi Allah ya ce jikin gobe na ya ƙari sauran sai mu samu dan wace yar kira sai mu sai mu tashi wani ke da alaka da ramadan sai zama in mun zo mu dan tattauna akan shi kafin mu